Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, niyya, fara'a, nomad FM da kuma dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. kana za a iya kama mu a alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana ana kuma iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare na yau Litinin biyu ga watan Disambar shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Aisha Sule muka sake dawo muku a cikin wani shiri namu daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirin kai tsaye. A cikin shirin za mu ji irin wainar siyasa da ake toyawa a jihar Taraba bayan murabus da kakakin majalisar dokokin jihar yayi. Daga bisani sai mu ji ta bakin masana akan muhimmancin bin dokoki na ƙasa da kuma bi abubuwan da rashin bin dokokin kan iya haifarwa domin ci gaba ko kuma ci baya ga ƙasa. Wanda idan Allah ya bamu iko za mu buɗe layin wayar mu ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Shin wai akwai wanda ya fi ƙarfin ya bi doka? Ta yi al'umma za su taimaki kawunansu wajen wayar da kai domin bin dokoki na ƙasa. Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai tura lauyansa zuwa gaban kwamitin shari'a na Majalisar Wakilai da ke sauraron ba'asi game da batun tsige shi ba wanda za a yi ranar laraba domin a ganin sa duk lamarin kage ne kawai shugaban kwamitin general nadler wanda dan democrat ne ya gayyaci trump da lauyarsa da su bayyana a gaban kwamitin yayin da za a yi zama na farko a zango na gaba a sauraron ba'asi shugaba trump ya caccaki 'yan democrats da shirya zaman kwamitin a daidai lokacin da zai halarci taron kungiyar tsaro ta nato an dakatar da yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka da china a sanadiyar sa hannu da shugaban amurka ya yi kan dokar da 'yan republican da democrat suka amince da ita da ke goyon bayan masu rajin demokradiyya a hong kong a cewar kafar yada labarai ta yanar gizo mai suna azions kafar ta bayyana wata majiya da ke kusa da jagororin tattaunawan shugaban amurka donald trump na cewa an dakatar da tattaunawa akan yarjejeniyar cinikayya domin wannan dokar kuma ana buƙatar a bawa shugaban ƙasar china xi jinping damar al'amuran da suka danganci siyasa su lafa ƙasar ta china ita ma tana kokarin daukar matakan ramawa abinda take gani kamar matsayin goyon baya da amurka take baiwa masu rajin demokradiyya a hong kong a yau litinin ma'aikatar wajen china ta bayyana saka takunkumi akan kungiyoyin amurka masu zaman kansu wanda suka taka rawa a zanga-zangar kin gwamnati a hong kong kungiyoyin da abin zai shafa sun hada da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Kuna shan labarun nan ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zanga-zanga tashin hankali da kiraye-kirayen neman a yi adalci da kuma kisan taron dangi su ne suka biyo zargin fyaɗen taron dangi da ya kai ga kashe wata likitar dabbobi mai shekara 27 a kudancin yammacin hyderabad da ke jihar talagana a kasar india wannan lamari da ya faru a makon da ya gabata ya tunatar da jama'a fyaɗen da aka yi wa wata ɗaliba mai karatu a fannin likitan gashin ƙashi wanda ya faru shekaru bakwai da suka shige ya kuma daɗa haskaka girman matsalar cin zarafin mata da ake yi a india ita wannan likitar dabbobi ta bar gidanta ne da yammacin ranar laraba aka tsinci gawarta a kone kashe gari da safe majalisar dokokin iraq ta amince da murabus din da prime minister kasar abdul adal abdul mahadi ya yi ajiye lahadi matakin da ba a sani ba ko zai kawo ƙarshen mummunar zanga-zanga da ƙasar ta kwashe wata biyu tana fama da ita a ranar Juma'a Mahadi ya ajiye aiki kuma ana sa ran shugaban kasar ta Iran Barhan Saleh zai umarci masu rinjaye a majalisar kasar da su zaɓi sabon Prime Minister. Sai dai matakin zai ɗau lokaci mai tsawo domin ba a san waɗanne jam'iyyu ne suka fi rinjaye ba a majalisar. Mahadi da gwamnatinsa sun amince su yi aiki na wushin gadi har sai an fidda sabon Prime Minister. da Aishatu Sule da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To daga labaran na duniya bari mu shiga duniyar rahotanni. Wata guguwar siyasa da ta kunno kai a jihar Taraba ta yi awon gaba da kakakin majalisar dokokin jihar wanda wasu ke kallon wannan a matsayin ci gaba wasu kuwa suna ganin ci a matsayin cewar ana yi ma demokradiyya karan tsare ibrahim abdulazizu ya aiko mana rahoto a kan dambarwar siyasa a jihar zaben sabon kakakin majalisar dokin jihar taraban bai zo da mamaki ba sakamakon sato kasa katsin da ke wakana a tsakanin tsohon kakakin majalisar dokin jihar Abel abil diya. da kuma gwamnan jihar taraban aktedare disan isiyaku wanda tun farko ake zargin cewa shi fi da makudan kudade domin wannan dambarwa to sai dai kuma ganin ma irin tarkon da zai iya fadawa sakamakon sanya hannu a takardar tsigewa da wasu 'yan majalisar fiye da goma suka yi kwatsam sai ga takardar murabus daga kakakin majalisar abel diya. wato ya jefar da kwallon mangwaro domin rabuwa da kuda amma dai zaman 'yan majalisar na yau litinin ne aka zaɓi sabon kakakin majalisar joseph alkinja ne a matsayin sabon kakakin majalisar kana kuma aka zaɓi hamma adama abdullahi a matsayin sabon mataimakin kakakin majalisar to ko mai sabon kakakin majalisar zai ce game da wannan sabon kujera da ya samu a yau ga dai alkinda nan abu da za mu yi shine za mu tabbar cewa wannan alherin da allah ya mana na zamantakewa mu a yan na taraba state za mu da cewa duk abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na majalisa za mu yi don mu ga cin gaban nan taraba state za mu roki allah zai ba mu basira da za mu cima burinmu. Shi ko da yake karin haske kan wannan cece kuce da kuma dambarwa na majalisar daukin jihar Taraban. Honorable Bashir Muhammad Bafe dan jam'iyyar APC da ke ma zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar cewa ya yi. Eh, lallai a matsayin mu na membobin majalisa mu ba za mu wuce dalilai da a kawu majalisa ya karanta a cikin zaman majalisa ba inda ya ce kakakin majalisa na da wato honorable abel peter diya ya ajiye eh, mukami a bisa dalilai na kansa wanda ake kiran personal reasons to mutum da ya ajiye ya ce ga dalilai to waye ne kuma zai kara mishi wasu dalilai a ciki to shi ya ce bisa eh, dalilai na ra'ayin kansa to bai bayyana mana menene dalilai din ba to ba wani duk wanda ya faɗi abun da ya wuce haka ya yi mai cishigi an da zargi gwamnan jihar taraban daris da san isaku da zama kanwa uwar gami wajen sauya kakakin majalisar zagin da koshi gwamnan ke cewa ba haka lamarin yake ba. A na fari barin gode ma Allah Ubangiji mai komi mai kowa cewa dan hargisi da an ka samu a gidan majalisa su da kansu sun zona sun zatar sun yadda wanda suke nan sun ce bari su ba wadansu wuri su masu gwada kuma su da kansu sun yadda sun fito da wadansu in allah ya yarda yan na aiki da wadancan muka rabu lafiya haka ma zai aiki da su wadannan don dukansu a wuri na su daya ne ni kuma ba ni da waraya na bambanci ko na cewa kai ka fito pdp ne kai ka fito apc ne ko wani party dukansu a wuri na majalisa ne dukansu kuma abu daya ne kuma mun yi aiki lamin lafiya da yanzu kuma haka din za mu ci gaba in allah ya yarda ina son tabbatar ba mutanen state ba abin da zai canja za mu yi gaba za mu yi gaba za mu yi nasara in allah ya yarda koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke ma iya bayyana yadda za ta kaya yayin da ko rahotanni ma ke cewa tuni wasu 'yan majalisar dokokin jihar suka soma shirin sauyi sheka ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya da Ibrahim Abdulaziz. Masana shari'a Najeriya na ganin cewar mahukunta kan yi wa dokokin kasar hawan kawara musamman akan abubuwa da ba su yi daidai da lamar muradansu ba. Yau kimanin shekaru hudu kenan da aka garkama wasu 'yan kasar da kuma masana ke ganin cewar an tauye musu haƙoƙinsu na zama 'yan ƙasa. barista bala usman wani lauya ne mai zaman kansa a birnin tarayya abuja ya min karin haske a kan 'yancin 'yan ƙasa. wato abubuwan da yake faruwa shine idan kana magana na tsarin mulki ka ba da abin ne a rufe shi akwai right din damar da tsarin mulkin najeriya ya bayar suna da yawa waɗanda shine na farko wanda ke da muhimmanci shine right to liberty wanda kamata yi idan har ka yi laifi an bincike ka an kai kotu kuma kotun nan ta bada belinka kamata a bada belinka amma maganar tsarin mulki dogon bayani ne mai tsawo amma da ya kamata gane cewa da duk lokacin da mutum ya yi laifi misali aka yi shi kurtu ko kuma ta ba da belinsa ya kamata a sake shi. To akwai adadin kwanaki da ya kamata ko ko a sa'o'i da ya kamata a ce ana tuhumar mutum a ajiye shi a bayan kanta ko ko ana ajiye shi har tsawon shekaru da mahukunta suka ga dama. A'a babu a tsarin doka shine idan aka tsare ka da wani laifi bai kamata ka wuce awa ashirin da hudu ba. idan ka wuce awa ashirin da hudu sai ko dalili mai karfi wanda ko ba a ciki ba gama bincike ba kuma sannan ba za ka wuce lokacin da kiransa reasonable time ba lokacin da hankali zai dauka amma idan aka ajiye ka you know babu ranar da za a tume ka ba ranar da za a maka shari'a to wannan rashin adalci ne amma matsalar mu da muke samu a Najeriya ko ce Afirka shine muna cikin wani tsari wanda yake tsari ake ce mana yake na demokradiya amma tsari na gaskiya ba tsarin demokradiya muke bi ba dalili ku shine duk mutumin da kotu ta yanke hukunci aka nemi beli aka ce an bayar to ya zama wajibi a kan shugaban nan kowa zai nishi ba da wannan beli idan ba a ba da wannan beli ba an yi watsi da tsarin mulkin Najeriya an yi watsi da girman kotu. So abubuwan da suke faruwa shine abin mamaki ne a ce mu karanta cewa ai kotu ta ba da beli mutum kuma sannan mahukunta sun hana. Ina ganin wannan kuskure ne kuma baya cikin tsarin shari'a. Duk abin da mutum ya yi a Najeriya ko me yayi inda har kotu ta duba laifinsa ta ba shi beli to ya zama wajibi a ba sannan belin babu wani tsari da za ka rike mutum bayan kotu ta ba da belinsa babu shi a dokar najeriya ba shi a mulkin najeriya sun zuciya ne to ana iya cewa akwai waɗansu shafafu da mai waɗanda kundin tsarin mulki ya wanke su cewar su sun fi karfin doka kenan to ai tsarin mulki ba na mutane na shago da mai ba tsarin mulki na mutanen Najeriya ne na kowa da kowa ne ba wanda ya ware bai ce ga wani kaza in yi kaza hukunci kaza musu yan Najeriya yake addressing da 'yan Najeriya yake magana saboda ka idan shugaba ya ga dama ko ta ba da oda ya ce ba zai bu ba to wannan gini ke na dama ba wai dama ce ta tsara mulki ta bashi ba dama ce wacce ya gara mashi ba kansa ko mutane suka biya ba kan nasa kuma sannan suka bi ta amma babu adalci ga kotu bikas abin da nake so mutane su gane anan shine babu abin da yake karya al'umma kamar a ce an zana bin shari'a babu abin da yake kar al'umma a ce mutum idan kana da mulki ka ce ba za ka bi shari'a ba yau idan mai mulki ya ki bin doka shi talakan da yake bin sa shi ma yaki bin doka yaya kasar za ta kasance a tsari na demokaradiyya idan har muna so demokaradiyya ta girma a kasar nan sai mutane shugabanni waɗanda Allah ya ba su jagorancin al'umma sun san cewa bin doka ya zama dole a kansu bin doka adalci ne ko bin doka shi da kawo zaman lafiya idan yau aka ce kotu ta ba da beli idan ba ta ba sai ka afil a gane idan kai a tafi har lokacin da kotun karshe bikas an kafa kotuna ne dan su duba abubuwan da na baya suka kai wanda ba a da ba sai a gyara amma baka da wani hurumi da za ce an baka belin wani kaza ka ce kai ba za ka rasa da kai ka kana da wata dama ina ganin wannan kuskure ne ba sha tsarin mulki kuma duk shugaban da yake wannan ba abin da yake illa karya tsarin mulkin Najeriya kuma saboda ya san ba abin da za a yi masa amma kuskure ne ba abu ne mai kyau ba kuma ya kamata a dina shi. Talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka barista bala usman kenan wani lauya mai zaman kansa a birnin tarayya abuja masu sauraro kamun mu kai ga buɗe muku layinmu kada dai ku manta yau muna tattauna ne a kan muhimmancin bin doka wai akwai wanda ya fi karfin doka kuma ta ya al'umma suke taimaka ma junansu wajen fahimtar dokokin ƙasa kamun mu buɗe layinmu bari mu shakata da wannan faifan tausaya ma talaka a tausaya ma talaka na ji tausayi ƴaƴana na ji tausayi ƴaƴana to ya aka dan aure me ya faru wallahi shugaban ni kutuna rabana ya yiwu ku rabana ya yiwu mu garagamar mahanku jan mu kuke bunku muke shin ina jam na kuka akan busa haƙin tallaka. Allah ba za ya bar kowa ba. An yi shekaru sun shuɗe an yi wahalar fetur da man fetur ya yi tsada kanan zuri ya yi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo. babu motar soja ba motar ɗan sanda ko ɗaya ba ta ciyama ba motar wani sarki sai dai motar tallaka daga kabin kabin sai dai taksi su ne motar tallaka su ne motocin na tallaka na ji tausayi ya'yana na ji tausayi ya'yana kwalla sai da na ta yi asibiti na gama ta zaune tun asuba sun zauna kuma matan ga goyo yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiranmu daga Baucin Yakubu wa muke da shi. Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi. To Malayu ba muna jin ka. To lallai bin doka kan a kowane kasa ma wajibi ne ko mutum na mulki ko baya kan mulki yana da kyau kowa ya bi doka shine zai sa kasan ta zauna lafiya kuma a samu ci gaba. Kuma yadda za a wayar da kai wa mutane wajen bin doka yana da kyau a makarantunmu a wajen aiki a ko ina a rika wayar da kan mutane musamman ɗalibai 'yan makaranta a gwada musu bin doka yana da muhimmanci su tashi da shi su girma da shi. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam. katin madaki a jihar Bauchi. Mun gode Malam ba bari mu tafi jihar Niger. Ba muke da shi a Niger? Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim muna jin ka. Ai Malam Yusuf ba ma sai an je nema ainihin wanda suka fi karfin doka a Najeriya ba, ba sai an neme su ba. Eh. domin saboda kaga a tun daga matakin shugaban kasa har zuwa matakin kansila a kasar nan mutamu dai ta Najeriya eh. to gaskiya sun fi karfin doka to ban gane me kake nufin sun fi karfin doka ba yawwa domin saboda idan za ka auna da hankalinka za ka ga abubuwa na waɗanda yake yafi a kirga wanda doka za ta aiki a kansu amma dokar ba ta aiki a kansu doka da ta tsaya a ƙarƙashin tallaka ne kawai a Najeriya ni a ra'ayina kenan To Mala Ibrahim to mun gode Mala Ibrahim bari mu tafi jihar Kaduna wa muke da shi a birnin ta garin gwamna. Wa alaikum salam malamar layin ka bayi da kyau. To kuma ni dai ina jin ku lafiya. To muna jin ka yanzu. To na gode gaskiya suna na murtala ne kuma ina kiran ku da garin gasa kamar To layin Murtala dai bayi da kyau yana nan dai har yanzu a garin Kaduna wake magana Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhaji Musa rediyon nan na kafa a kunne yake. Dakta barka da yammaci. Barka ka dai Alhaji Musa. wa suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kanunan Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To dakta idan muka ɗauka mu a nan Najeriya gaskiya al'amari kamar inda shi Ibrahim Nonki Hula suka magana da shi da Ayuba Garba Imam magana ta gaskiya idan ka ɗauka in ka ana magana bin doka gaskiya ga talaka ne. saboda ina dalilai da yawa yanzu ko da irin wuraren da danja take tsara mutane ko kuma gurin da yellow fifa yake za ka ga su manyan ƙasa za ka ga wani ma wallahi ba wani uwa ce a Najeriya amma za ka ga da ya sa sarun a mota za ka ga kawai yana zuwa ya kaɗa mutane an buge an yi kai an ba shi hannu shi ba ma zai tsaya ba ya bi dokan ba za ka ga mutum yana bin wanwe kin kai musu magana za su ga ai su su da su kasa ko kuma ta yana ganin shi wani babba ne ko kuma wata uwa ne a Najeriya za ka ga yana kokarin duk abin da zai siya ta ya ya karya ta dan haka shi ma talakan yake kokarin ya kokarin wannan amma in dai magana bin doka ne tsakanin da Allah a Najeriya talaka ke bin doka kuma ta dole ce ma bin doka to kana da kenan su talaka Alhaji Musa su talakawa ai kamar yadda kai bayani wajen bin doka akan titi ma akwai da dama da ba sa bin doka sai su tsallake idan danja ta ce a tsaya dakta in muka ɗauki magana shi talaka ko talaka ya kita doka a najeriya wallahi yana karɗar gaban shi na faɗuwa yake irin wannan amma za ka ga waɗanda suke takama su yan manyan ƙasar ne za ka ga da confidence za ka ga suna bin one wanda ke kai baka ma isa kai musu ma magana ba mun taɓa haka na jawa ɗan. to mun gode alhaji musa bari mu tafi jihar niger wa muke da shi akan layi. abubakar. to ba. abubakar muna jinka. ka. Mala Bakar ka kashe rediyon ka. Yawa to na na yi nisa da shi. Yau, wato muna jin kai. Na zo daidai da ainihin na Malam Ibrahim da damu hula. Eh. Gaskiya mafi yawanci munan Najeriya. In eh. ka ga an wula in ka ga mutum ya taka doka an wulakanta tashi talaka ne. To. Eh wannan magana haka take. To mun gode har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan menene muhimmancin bin doka waye kuma ya fi karfin doka idan akwai shi to mun samu kira daga kaduna wake magana a kaduna to dan ni ne dai layin nawa na ƙara samu gaskiya ba wanda ya fi karfin doka to sunana murtala ne to kuma abin da muke faɗa shi ne cewa ya kamata za a ga su manyan mun suka je wasu kasashe ko shugaban ƙasa ko wani za ka gansu suna bin doka amma idan suka dawo suna sauka iyafo daga nan za ga an fara karya doka a ɗauki convoy a dinga shiga da sarin overtaking ta inda bai kamata ba traffic light sai da su ba tsaya ba to kaga an ce da na gaba ake gane zurfin ruwa yanzu ka garin riga sanan yau idan aka ce mana kan wani mutum ɗaya fita bakin hanya wallahi talaka bai ce bi ba ai talaka na jin doka su ne dai da suke kafa dokan kuma su ga kawai karfi sun fi karfin dokan ne muna roƙon su su ƙara dawowa suna jin doka wallahi kowa sai ya bi doka a ƙasar nan sai da fatan za ta tashi lafiya. To mun gode Malam Murtala muna nan har yanzu a jihar Filato wake magana. Wake magana. Wa alaikum salam wake magana. Eh, daga Kabiru ne na Malam Shafi daga nan Neja ne nake magana. To to to Malam Kabir muna jin ka. Yawwa kamar magana da abokanan magana namu suke yi. Eh. Dokan Najeriya gaskiya ta tashi kan talaka ne saboda ne mu dai muna zagayawa a ƙasar nan. guraren da ake cewa an sa dokan wanda za a kiyaye za a ga duk wanda yake shi wani za a ga shi ya fi karfin wannan saboda akwai gurin da in ka zo kai kana tsoro ma za ka zo wani babban ya zo ci albarkacin shi ya taka wannan doka kai ma ka je ka wuce. To ku talaka me talaka ku gudunmawa? Eh, mu gudunmawa mu ai ɗari bisa ɗari saboda mu ai muna kamanta. saboda mu wani abu idan za ka yi fa kana jin tsoro za ka yi idan da kana ganin babba yana kiyayewa to karami ma ba yanda za a ya tsallaka wannan abu amma manyan to mun gode bari mu tafi jihar Kebbi wa muke da shi a Zuru Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Wa alaikum salam ala gafarta kaɗan kashe rediyon nan naka da Allah Eh na dai kusa ba na kusa a rediyo To wa ke magana Abdullahi To muna jin kamalan sile Yawwa wato ra'ayi na a yau ita doka a Najeriya kamar hmm. yadda mai gida ya bayani ne wato Alhaji Musa jaru eh. Yau doka ka talaka take yi amma manya manya ba su bin doka talaka shi ke bin doka. Yanzu yana baki labari zai ga mutum shi ba kowa ba ya wuto da mota ba nan ba ba komi ya kulle amma shiga da ya zo an tattara wasu sai a ba su a ba shi hanya ya wuce direct amma kai ta da lamba da komai za a tsare ka sai ka bada hamsin kowa zo biya don haka mu doka muna bin ta mu da an amma masu kuɗi su a ba bin dokan nan za a mutum an tsare ki ya zo ya yi wanwai ya wuce har kare mai sai an yi To amma eh, kana magana Malam Sule, Malam Sule kana magana wannan magana doka da ake yi ba wai kawai akan titi ba, ana magana doka a duk abin da ya shafi kana na? to layin malam sule ya tsinke har yanzu dai muna tare da ku sai ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku to ina ganin ah, na ga injiniyan ya faɗa min hannu ina ganin abin da za mu iya ɗauka kenan a yanzu. muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa da ma waɗanda ba samu dama ba gobe ma rana ce insha Allah. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogon muke cewa yanzu karfe uku da minti hamsin da shida na mareci. Yanzu kuma barin ba Hajiya Aisha Sule dama ta karanto muna labaran duniya wannan karan a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai tura lauyansa zuwa gaban kwamitin shari'a na Majalisar Wakilai da ke sauraron ba'asi game da batun tsige shi ba, wanda za a yi ranar Laraba domin a ganinsa duk lamarin kage ne kawai. Shugaban kwamitin Gerald Nadler, wanda dan Democrat ne, ya gayyaci Trump da lauyansa da su bayyana a gaban kwamitin yayin da za a yi zaman farko a zangon gaba sauraron ba'asin. an dakatar da yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka da china a sanadiyar sa hannu da shugaban amurka ya yi a kan dokar da 'yan republican da democrat suka amince da ita da ke goyon bayan masu rajin demokradiyya a hong kong a cewar kafar yada labarai ta yanar gizo mai suna axiom kafar ta bayyana wata majiya da ke kusa da jagorancin tattaunawan shugaba amurka donald trump na cewa an dakatar da tattaunawa ne akan yarjejeniyar domin ba wa shugaban kasar china xi jinping damar al'amura da suka danganci siyasa su lafa a yau litinin majalisar wajen china ta bayyana saka takunkumi akan kungiyoyin amurka masu zaman kansu wanda suka taka rawa a zanga-zangar kin gwamnati a hong kong kungiyoyin da zai abin zai shafa sun hada da kungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch zanga-zanga tashin hankali da kiraye-kirayen neman a yi adalci da kuma kisan taron dangi su ne suka biyo zargin fyaɗen taron dangi da ya kai ga kashe wata likitar dabbobi mai shekaru 27 a kudancin yammacin hyderabad da ke jihar talagana a ƙasar india wannan lamari da ya faru a makon da ya gabata ya tunatarwa jama'a fyaɗen da aka yi wa wata ɗaliba mai karatu a fannin likitan gashin ƙashi To sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da ta taya ni gabatar da shirin Aisha sule da kuma wanda ya hada ya kuma ba da umarni mr daniel brown sai injiniyan namu na wannan dare mr jonah cummings ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya fissala. salam